This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya. To Assalamu alaikum masu saurari ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. An daɗa samun kiraye-kiraye a matakin ƙasa da ƙasa zuwa jiya jama'a na a yi bincike yayin da har yanzu aka kasa gane gaskiyar lamari kwana guda bayan kashe wasu Falasɗinawa aƙalla ɗari da goma sha biyu baya ga wasu ɗaruruwa kuma da suka jikkata a wani al'amari mai cike da rudami mai nasaba da sojojin Isra'ila da mutane masu neman agaji a arewacin Gaza. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce akwai buƙatar gudanar da abin da ya kira ingantaccen bincike mai zaman kansa na kwarai don a san abubuwan da suka yi sanadi da kuma waɗanda ke da hannu a wannan mummunan al'amari wani mai magana da yawun fadar shugaban amurka ta white house ma ya ce wannan al'amari na buƙatar cikakken bincike wasu falasina wanda suka shaidi al'amarin sun zargi sojojin isra'ila da buɗe wuta kan cincirin da mutane masu jiran karɓar kayan agaji daga wata tawagar motoci da ke dosar inda suke to amma isra'ila ta musanta wannan bayanan tana mai cewa turiniya aka yi har aka daddanne wasu sannan kuma wata motar jigilar kayan agajin ta take wasu yayin da take ƙoƙarin tsirewa daga wurin a halin da ake ciki kuma shugaban amurka joe biden ya karbi bakuncin firaministan italiya georgia meloni a fadar white house jiya jama'a a daidai lokacin da yake fuskantar kalubale kan yadda zai bullo ma yakin da ke dada muni a gaza da kuma ci gaba da taimaka ma ukraine kan mamayar da rasha ta mata za mu tattauna kan gabata tsakiya da kuma mummunan al'amarin nan da ya auku a arewacin gaza don ganin yadda za a kai tallafin jinƙai a wurin a cewar biden ga manema labarai gabanin ganawarsa da meloni fada ya barke jiya juma'a tsakanin sojojin gwamnatin habasha da mayakan fano a bahir dar hedkwatar yankin amhara a cewar mazauna wurin da kuma hukumar yankin wannan ne karan farko da aka samu barkewar irin wannan tashin hankali tun bayan barkewar rikicin yankin a farkon shekarar bara a wani bayani hukumar yankin na amhara ta ce dama an shirya cewa sojoji da sauran jami'an tsaro za su yi wani aiki ne tare da ya hada da bin gida-gida a bahir dar din suna zakulo mayaka masu tsatsauran ra'ayi da suka kutsa cikin birnin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a najeriya tun bayan cikar wa'adin haɗe layukan salula da lambar shaidar zama ɗan ƙasa a ranar laraba jama'a da dama suka shiga rudu saboda rashin samun damar bin wannan umarnin duk kuwa da jaddadawa da hukumomin kasar suka yi ta yi to sai dai masu lura da al'umura na ganin a marra irin wannan kamata ya yi a daɗa yi ma jama'a uzuri daga abuja ga halima abdulra'uf Masana dai sun ce akwai yiwuwar matakin na hukumar sadarwa ta Najeriya wato NCC ya kai ga rufe kimanin layukan sadarwa sama da miliyan sha ɗaya biyu bayan karewar wa'adin ranar 28 ga watan Fabrairu da ya gabata na haɗa lambar shaidar zama ɗan ƙasa wato NIN da lambobin wayoyin tarho. Tun dai wasu 'yan Najeriya ke ta kokawa akan yadda matakin ya jawo musu asara mai tarin yawa. Wani mazaunin jihar Osun da ke yammacin Najeriya Abdulgani Abdurrahman ya ce. An bala'in an dina. Wani bala'in ya samu cikin asara. cewar wani mazaunin jihar Sokoto Abdulrahman Salihu Abba. Alal hakika haddasa min hasara wadda ban san ma yadda zan iya misalta ta ba. A da ake cece ce akan cewa akwai hukuncin kotu da ya ce NCC ta tsayar da matakin rufe layukan sadarwa waɗanda ba su haɗa nasu da lambar nin ba. Masanin shari'a barista mai nasara kogo ya yi bayani akan wannan batu. To wannan abu ne wanda yake su hukumar sadarwa ta ƙasa NCC suna da 'yancinsu. 'Yan ƙasa ma suna da 'yancinsu. Idan magana tana a kotu muddin ba a samu umarnin kotu na a dakatar da abu kaza ba to babu hujja na cewa don magana tana a kotu ncce za ta dakatar da ayyukanta to sai a hanzarta a nemi kotu ta bada umarni na cewa kar a ɗauki wani mataki har sai lokacin da aka gama shari'a idan an samu wannan to kenan. ana da madogara ta cewa ncc e ba ta da hujja za ta doda kowa layi sannan abin da ya kamata a juya hankali shine mai la'akari da sashe na goma sha hudu sakin sashe na ɗaya na tsarin mulkin najeriya wanda ya ce domin jama'a ne ake neman neman yanci to tunda domin jama'a ne babu hujja da za a iya kawo a dakile ma jama'a amfani da wannan dama ta to a gaida halima Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky jiya jama'a ya yi shelar cewa da shi da prime minister Netherlands Mark Rutte sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro wadda ta tanaji baiwa Ukraine tallafin kayan yaƙi na dala biliyan biyu da biyu a wannan shekarar. Zelensky ya zayyana cikakken bayanin wannan shirin a shafukansa na kafafen sada zumunta bayan ganawar shugabannin biyu a Kharkiv wanda shine birni na biyu a girma a kasar ta Ukraine kuma wanda Rasha ta fai aunawa a hare-hare. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. comme l'espoir de demain. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gumma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya sanyi. Wai <laughs> sanyi okacin sa. <laughs> Sanyi kamar ta nake mun fara adabo da shi a shi cewa ya daga mana kafa. Ya lalabe bayan kyaure. Aka ce Allah ɗaya gari banban ga mu hmm. dai ƙasa ɗaya amma kaga muna nan muna shan sanyi a jihar texas har sun fara kai 90 80 haka suke a cikin wannan ba ana eh. zafi ne sosai ke an shiga zafi sosai ka san bara shekara da ta wuce a jihar texas sun eh. yi zafin tarihi da aka shafa wata guda tun suna maki 100 kowace rana amma haka ce baba shi yasa 'yan najeriya suke son zama jihar texas domin dubu-dubu shi ya yi daidai da gida kwarai kwa damu na ke da muku muku duk wanda zai iya koma wata wurin sai ya koma cin kasa aka ce houston eh, birnin houston eh, aka ce nan ne aka fi samun yawan 'yan Najeriya da Najeriya da wasu bayan Afirka da dama don na san mutane da dama da ke gudu. Haka fiye da mm-hmm. kowace kowane wuri kuma ba wai suna nan suna rayuwar hannu ba kanu sun kama kafa sosai mm-hmm. ko mm-hmm. waɗanda suke 'yan kasuwa sun yi nisa sosai waɗanda suke fannonin ƙwararru likitoci ne wata take gaya min wata baka fata yan nan ta ce a nan ita 'yar asalin jihar Houston ce take cewa a cikin Houston bisa dai ga bayanin ta idan ka samu likita guda uku bakaken fata to ɗaya ɗan Najeriya ne a nan birnin Houston akwai kuma wani ma da yake da wani katamfaran shagon sai da kayayyakin kayan abinci na Afirka nan akwai shekarar da ya ba da gudunmuwar kudin daukan nauyin 'yan makaranta da ake kira scholarship din nan eh. dala dubu dari wayi wayi anan eh a nan ne eh to kaga ashe ba ba eh, eh, ba da wasa ba eh, sun samu ci gaba kwarai da gaske haka to ah, baba mai ya dauka maka hankali a cikin a nan Amurka wannan mako banda wannan batun zafi da sanyi da ake yau sanyi gobe zafi <laughs> da ake bugada eto sai dai maganar da abin yan takarar shugaban kasa kama daga shugaban kasa mai ci yanzu da tsohon shugaban kasa da suka kai ziyara a kan iyakan mm. kudancin amerika kan gangami da suke eh, haka eh, a rana daya duka kuma a texas um, eh. kan batun kwararar bakin haure wanda ke zama ah, babban matsala a ah, yadda su shugabannin suke fada. kuma kowa yana mm. alkawarin cewa zai ɗau matakin da ya dace um, mm. wurin yadda za a magance matsalar kwararren bakin hauren nan to sai dai na san matakan da za su dauka za su bambanta da juna eh. Eh, amma dai eh, lalle wannan batu ne haka ne wannan batu ne da ke da ya dauke hankalin mutane ba ma ni kaɗi ba gaskiya to mun samu ilimi baba hmm. aka ce tafiya eh, eh, menene eh tafiya mabudin ilimi ƙarin ilimi to sai a ci gaba da kasan muna da wani shiri ma da muka gabatar eh, na rediyo da kuma dandalin sada zumunta facebook inda muke bayyana waɗansu bayanai irin haka waɗanda eh, al'amura da suka faru dai eh, eh, daban-daban a kasashen duniya da suka sha bamban da abin da muka saba gani a kasashen mutu sai a ci gaba da bibiyan wannan shirin to baba yau bakon da da muka raka ya dawo yana nan kamar yadda yawwa ala cibin ne ba mu sallama da shi ba idan Allah ya nan gaba kaɗan zai sake shigowa wannan zaure hmm. to yau aure da ba ba irin hmm. wanda suke zuwa buki buki kan mene da aka ce kaka su ta yanke saka kwarai kuwa sai <laughs> a sha maganin gyaran ciki <laughs> kuwa to ba ai kuwa to bari fara da waɗannan a mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan mr ayuba laslimbo da na ritaya inspector bala mandali netula to za a yi wannan auren ne ranar tara ga sati mai zuwa kenan ma ba ba eh, sati mai zuwa haka yawwa za a yi wannan auren ne sati mai zuwa da karfe goma na safe a majami'ar ekuwa goodnews.das a jihar Bauchi. Sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan Colonel Jerry Jaro Jesu da kuma Ibrahim Sule Malgui waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu Destiny da Ibrahim. Su kuma wannan auren za a yi ne su kuma mako na gaba wato sha 16 ga watan maris da karfe 10 na safe su kuma za a yi auren su ne a ekuwa holshe a kuma yi walima a sarau aka ce wani wurin walima na da ake kira sarau hmm. event center a refil jos kwata ta yamma da bauchi to allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare amin sabba amin to dan kuma ina dauke da gaisuwar yamma murna zuwa ga iyalan alhaji usman shehu abba da na alhaji muhammad sani kanya na daure aure 'ya'yansu abdulrazak usman da kuma amaryarsa zainab muhammad kanya wanda aka daura a jiya juma'a kenan to muna fata allah ba da zaman lafiya da zara'a ɗaya ba da kuma taya murna zuwa ga iyalan alhaji muhammad bello marina da na marigayi alhaji aliyu alkali sanyina na daurin aure 'ya'yansu halilu ibrahim da amaryansa na na asabawu garba sanyi na wanda za a daura a yau asabar dinnan da misalin karfe 11 na safe a gidan alhaji abba mai goro sanyi na to allah ba da zira'a ɗayyaba ya kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare bayan haka akwai sakon taya murna daga kumasi na daurin auren ali sise ciroma wato dan marigayi alhaji bello ciroma kenan da amaryansa iman adam da ake kira imi wanda za a daura gobe lahadi wato uku kenan ga wannan watan maris a unguwar sawaba junction a masallacin mummuni kwatakwali da karfe tara da rabi na safe gaisuwa ta musamman ga alhaji aminu mai gaskiya na zuriya fm wanda ke zama yayan ango to nan ma muna roƙon allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare amin sun amin amma a gurguje kuma bari mu nufi zangon gaishe-gaishe ban yi ban ai ban yi an yi tuya an mance aka ce an yi tuya an mance da albasa mako da ya gabata ban yi ban gaida mai masaukin baki ba eh, eh, uwar gidanmu ma muna <laughs> ai ban gaida mai masaukin baki ba muna kara godewa gwamma da karanti mm. <laughs> Eh, eh, dan uwanmu ya dawo mun ga ya sake kwarai da gaske kuma gode da dukkan eh, menene ake cewa alherai da Allah ya ba da ladan zumunci Allah ya kara buɗi da rufin asiri muna godiya kwarai da gaske muna kuma kara gode muna kara mika gaiso fata alheri da sada zumunci ga hajiya mai fura aljanna da kowane lokaci Eh, tana dan tare da sashen hausa hmm. ba ta so ta ji mun yi biki sai ta ba da gudunmuwa muna godiya muna shan fura muna jin daɗi hmm. bari mu mika gaiso fata alheri da sada zumunci ga ibrahim hussein idris da doyis mamar idi da comfort eh, umaru sai ladi benyami da hajiya zainab bunu da zainab ahmed a abuja sai abdulkarimu ɗayyabu da abdulrahman kace sai abdulrazak bello da aboki dalhatu gaisuwar fata alheri da sada zumunci da ambasado hassan Mohammed hassan da alhaji Mohammed anka sai ashiru abubakar da barista sa'ida bugaje da dr mai roman dara gaisuwar fata alheri ga comrade awwal musa rafsanjani da baiko suleiman da barista mai nasara umar da barista yakubu salibawa da fatar an tashi lafiya amin summa amin to sai kuma wannan gaisuwar a bari huce ta fito daga hamidu kalalabuwa babbar barin jihar gifa ya ce da a bari ya huce babbar bare ne suriki na ne eh, ya ce da farko yana mika gaisuwa zuwa ga uwa alheri grace abdul da kuma baba ya kuma keri sai kuma abokanansa ya ce baban jiban mambange da sanusi madatai da isu madatai da kuma musa bos gaya da sulebin mani barma a karshe ya ce a gaida al'ummar garinmu buwa baki ɗaya to allah ya sa sun tashi lafiya kuma sai ji wannan gaisuwar abin sun amin ok to ma aka ce komi kirki ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da to. kamar yadda muka ce bakon da muka raka ya dawo ga aliyu a cibili su jumba salu kalami sauransu su muke gurbin nan to muna nan muna nan muna nan ita ba gurbin to da ke ba yan gari ba ne yawanci baki ne kuwa shi mai kada gitar in shi ma kuma garin su shi ma guda ta maka. ta gurbin ita wasu sannan yana dawo kuma ni kuma na shiga shagaraya ta murya da muryan ka kuma ah, ah, da da mura da ga sada magana sada magana eh shi ke nan muna nan muna nan muna ta sana ta sana ta abubuwan da yake dai Eh, ga su dai kamar su ni Allah mun abu kamar mutum ne mai ikira ina ikira waka to cikin gurbin da ke jagara su kuma ana yau kokoyo to na jini mu ikira waka ta aka yi training aka yi training an zo wasa ba yi wakokin na shi yi kuma da aka koya sai ga eh, ta mu na zo da su lokwa to ni ina so ne in gwada basira ta kuma in hudu ta eh bala tunda shi wanda wanda muke koyar shi ma ikira wayi dan mi ba a yi ba ta wani ikira to daga nan shi na dan jaye da su mutum sai na koma cikin shagara a murya to daga na koma cikin mai ba wata biya ga sai muka ta yi eh, zagaye muka ta mai a nan yi mai muka shekara guda da wata shida ta da zagara ta murya abu ta biyu wanda mutum da firma yau ba zan taɓa da shi ba tunda ya min abubuwa da na da shi na koya da kyau to idan muka dawo daga murya daga mai sai muka yi muka yi bakin iyaka ya musha daga nan mu ja sai na yi sai sai na gurbi ta nima daga can ma zumunta kai ma ka hada gurbi har gurbi ta nima azumi tun na kan koyi abubuwa tun ina zuwa lokacin nan da nake murya ma ina zuwa wurin sana busa ina karuwa da tunda da zan manta ba wakadan fara rubuta ba wanda ka ce masu aliyu zamfa wani konkur da aka yi a shekara alif ɗari tara da magwayar shekara alif da tasa'in aka wani konkur na na mawaka na san faransanci dukkanin waka waka da ne ta fari sani gyara mita kuma da na hari an kuɗi sana busa hallo shekara mai dawo hallo aka yi kogunin hallo sake yin kogun ta wadata wadata hallo na ci to shekara biyu ne yana cin kogunin to tun sani ya shi ma na koyi abubuwa karshe karshe to na kuma na kuma mu kuma mai muka zama muka dawo bakin yaka ne gurbita sai na ta Najeriya a najeriya ne wata tara yau da muka take wata gari mu ne ba inda ba inda mu shiga cikin najeriya na kuwa arewa arewa nan muna wajen wajen kulewa mu ne ilaja abuja makarfi eh, zaria kaduna kwanan dangora jos kada mana kicewa na gurin kwa to ina can sai sami labarin ke a kusu a yau da yaran suke tare sana kusa sun kusa a cikin sun yi tasu. Gurufi na sani abusa. eh suka fita su kuma a dangana su kuma dangana eh. su ma suke gurin su ni kuma dan dawo ga naga birma sani mutum ne wanda ya kama mini tun farko ya kamata in zo kama mishi ma to kuma da mutane na gaba daya muka shiga su gurin gaba daya to shi al shi haske su fara suke mu kamar fara suke to mun nan tare sani ana ta yi ana ta yi kuma shi ma Allah ya mishi eh, rasuwa da shi jagorancin gurbin kuma ana nan su ma hallo yau da gobe kuma muka rabu yanzu muka kuma gurbin ta mai daga cima har sai tare da muna da wani kan shekara goma sha hudu ya ga ta sha biyar za ta dinku insha Allah muke da to kamar waƙoƙin da kake wani irin waƙoƙi ne kake waƙoƙin soyayya ne a'a waƙoƙin siyasa ne ko kuma nanaye ne kake ko kuma wasu irin waƙoƙi ne waƙoƙi ne gaskiya gaskiya waƙoƙi ne nake yi ina waƙoƙi iri saboda mun san biyan da fafi ana da masoya kala kala wani ya kai rage wani ya san tashiya wani ya san dandali wani dini da kuma yake amma wani na yawancin abin da ya yi a cikin waka shine sako da faɗakarwa da koyarwa da nasiya da waye kai kai gidan ki kunyi da ki da gwani a ciki babu waka da ki ɗauka ta banda kuma na yi ta ne haka ne mai kai wani nasiya a cikin ta ko ni jan hankali ko ni jan kunne ko ni gargadi a cikin ta ko ni wa'azi amma kuma duka sa wani abu a cikin wakal ko ni yi hankali jama'a shine kamar komedi kaɗan a cikin wakuni na na ta komedi kaɗan dan mutane su dariya ya nishaɗi kuma a tsarar a wannan ke ciki to ni kowace wani yana yi ba sannan da yawa da ake da koyon da su rage ne wasu wasu wasa kwasa ne bane da dai a ƙida ɗin ci wannan kawai ɗaya shi ne ake cima patchwork ne kawai ko ne a gama ne ke ɗari ba. to kamar waƙoƙin haka da kake yi kamar a biki ana gayyata ka haka ko kuma 'yan siyasa suna gayyata ka ko kuma haka 'yan furoji wani bi suna son waye kai na gani kamar wani lokaci ana gayyata ka ko? sosai ko ne na yi biki a siyasa harkar proje harkar anniversary harkar eh, wani makaranta duka ina yi ko ne na yi saboda shi yakin da kake ne ma nema da kake su kuma mutane za su neme ka ne don ka biya musu wadatun su kuma a samun canji a aljuka kenan dole kowanne ka raba kai ka sai ka mushi kwa rawancin wani wani wani ma'ana kira na a cikin an sawa ka musu eh, kwanci hankali ko wani baikon nono ko wani eh, cuta cuta ta tsakare ko kuma a ce a san ah, a ana san barta ya kan yi waka ko kuma wani siyasa mai duka kowane yanayi kowane yanayi tana za ka iya eh, rike kamar irin waƙoƙin da kai to gaskiya wani ne ni dai ba ne riya kono ne suna da yawa suna da yawa suna da yawa sai ce bakan damiyar ka ni ne kiran manoma da makiyaya madalla na ka kaji bakon namu. Haka. To baba yau labarin da zan baka ko a hmm. gurguje wani labari ne dangin labarin da na baka makonni biyu da suka shige wanda eh, <laughs> wani dan wamu hmm. Dr. Hassan Dr. Hassan Musa malumfashi ya aiko mana wai wani mutum ne mai bala'in tsoron gawa. Mm. saboda yadda yake tsoron gawa shi ko jana'iza <laughs> ko makwabcinsu ne rasu mm. bai zuwa biso Allah sarki kuma ba zai je gaisuwa ba sai a fitar da gawa na ya tabbatar cewa an yi biso <laughs> to shi ke nan mm. <laughs> ran na ba gogan da na gomma matar shi ba ta da lafiya sai aka eh, eh, eh, ya zama ciwon ajali ya zo da karshen hmm. kwana aka da aka kwanta haka sai ta shiga irin waɗanda za su je su kwanta kamar sun je hutawa ashe tafiya kenan hmm. sai ta kwanta ta mutu shi bai san ta mutu ba da ya je kwantawa ya ganta a kwance abin ya tura ta akan ta matsa ilo ashe bai san cewa ta mutu ba ya tura ta ya magana bata ansa ba cewa yake shi bacci ta sha bacci <laughs> ya ce mata ta ba ta ansa ba ya tura ta ya samu ya kwanta ashe shi <laughs> mai tsoron gawa da gawa ya kwance bai sani ba gari ya waye ta saba tashi ta kalaci ta tashi bai ce kai da yake dai ba ta da lafiya yau ta gaji hmm. sai fita har yau dai bai yadda da <laughs> wani abu na iya faruwa ba Eh, mm. sai tafi bakin hanya na gwamba ya je so kosai eh. irin yadda ake koko da kosai ni ban san ko gana ana yi ba amma da sosai kuwa <laughs> kosan ba muna da su kala kala mm. yawwa akwai masu bin gida gida ma suna tala yan yara masu kosai ko eh, haka hanya mata tana sai da koko da kosai ya je so koko da kosai na kalaci to yana dawowa kenan ashe <laughs> bayan ya tafi kasuwan mm. ashe an shiga na gidan har aka tara a sai an ta mutu aka tara ta mutu su kuma ba sa barin gawa ta ta kwana ana jin ta mutu nan da nan wanda aka tada jama'a aka je wuri mai unguwa aka zo aka mutane suka taru kawai aka zo ana ana neman yadda za a mata sutura yawwa yadda za a mata sutura shi ke da ya shigo ga shi da dan kofar shi da leda ga kosai ke na aka ce wai mai ke faruwa na ya ce a'a a shi tun jiya ta mutu tun jiya ta mutu wa tun ta mutu ake sai ya fahimci cewa ake da gawa ya kwana Ake magana kuma <laughs> da gwara ta kwana shi tsoron gawan nan na gomba an riga ya riga ya kwana wurin ta mutu kuma har ya fita ya dawo kuma ga jama'a gidan nan eh. shi ke nan yau yadda ledan ledan kosai eh. ya ji yana cewa shi wallahi tallahi bai san ta mutu ba ai da ya san ya fara gudu yana wallahi tallahi ban san ta mutu ba a shi ne wallahi tallahi ba sa ana ce ya dawo yana kan gudu yana gudun yana tsoron bai san ta mutu ba bai zanda mutu ba wai shine domin za ke cewa wai in kai ne dan uwa wannan matan ya da wanda sirikin naka. Eh, wanda gaskiya yana bukatar addu'a saboda ayi ba banza ba kin san akwai wani dattijo da dan sani a Kano ana ce mai eh, babban dodo dodo kenan shi ma haka in ya ji an layi na an yi mutuwa to baya biyowa layi da yana sai da hula ne a fage kowa ya san shi wallahi abin mamaki shi ma haka <laughs> eh. abin ya faru ne da gaskiya ce to Allah ya karshen mu duka mutuwan nan ta mutuwa dai muna tare da ita amma gawa kan gaskiya abin tsoro ce <laughs> gaskiya to na ga malama juli na daga mana hannu tun yanzu da aka tina soja burki ne yanzu a madadin baba yakubu makeri alheri ke fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri shehun gusun da yi kan sambu manin gaba da limin cewa wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku ni lafiya Shif ne ramai saboda sarkin zazzaushe.